Muna gode sosai godiya ne namu. Na gode musu a yadda suke kawo mana abinci muna ci muna sha yadda suka kawo mana sun ba mu shanaye muna ci. Wasu 'yan gudun hijira kenan a jihar Adamawa ke ma na farin ciki su ga 'yan kwamitin aiki da cika na majalisar dattawan Najeriya. Yayin wata ziyarar gani da ido da suka kai a wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar. Wannan mako na zuwa ne yayin da fa hukumomi a Najeriya ke ma sama bincike game da rahoton da kungiyar kare haƙƙin na adam ta ƙasa da ƙasa Human Rights ta fitar inda take zargin cewa ana lalata da 'yan matan da rikicin Boko Haram ya raba da muhallansu ta hanyar yi musu fyaɗe da yaudarar su domin yin lalata da su yayin dai wannan ziyarar gani da ido da tukun shi jami'an hukumar nema jami'an tsaro da ma sauran masu ruwa da tsaki 'yan majalisar dattawan sun ce za su gaba ne da gudanar da bincike game da abubuwan da ke wakana a sassanin yan gudun hijira a Najeriya da farko riga ma shugaban kwamitin aiki da cikawan sanato Abdulaziz ya Yako mu duka a nan mun damu batun al'amarin ku karku amma mun je Abuja mun manta da ku wannan ba ita ce zuwan mu na karshe ba da Allah za mu sake dawowa wane ne anan dan Najeriya ne idan dan Najeriya ya sami kansa a cikin wani hali dole mu mu nuna masa cewa mun damu da al'amarinsa kuma dole mu kawo masa taimako wanda zai kawo masa sauki tun farko dai a jawabinsa na maraba Sa'ad Bello da ke zama jami'in hukumar nema mai kula da jiyon da Taraba ya ce tun bayan tashin bom ɗin da aka taba samu a sansanin 'yan gudun hijira na malkohi a shekara ta 2015 kawo yanzu ba wata matsala da aka fuskanta wanda don haka ne ma ya gode wa jami'an tsaro da kuma sauran kungiyoyin da ke tallafa wajen kula da 'yan gudun hijira. Ba Zan so sake mika gode mu na musamman ga jami'an tsaro da muke tare da su a nan da police da civil defense da army wanda suke taimakawa wurin ba da tsaro a wannan wanda ya tabbatar mun tabbatar da haka don mu taba samun wani abin da zai tada hankali a wannan sansani namu ba. Da fatan koke-koke da muka yi da IDP suka yi zai isa a kunnuwan gwamnati tun daga muhimman gwamnati suna tare da mu. Kamar yadda alkaluman hukuma ta nema ke nuna tunawa ya yanzu 'yan gudun hijiran da ke sansunoni a jihar adama sun ma ragu daga dubu sittin zuwa dubu goma sha takwas yayin da kawo yanzu ba. fiye da yara ɗari tara ne ma ke karatu a makarantun wucin gadin da aka tanadar a sansanin 'yan gudun hijira ko da ke a bangare guda tuni ma wasu 'yan gudun hijira suka so tunanin komawa gida ga ma da ta bakin shugaban 'yan gudun hijira maduguni kamar da kace za mu je gida Allah ya mana ran za mu koma gida addu'a kuma muna kare muku har yanzu ubangijin Allah ba maka san mu a lafiya fiye da haka Allah ya sa kuma kowa ya samu kanshi a gidan shi kamar wannan abin ba ta faru da ka samu ba Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya